أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم بلائم الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء مع من أحبه وآله وأصحابه الذين اتبعوه بإحسان أما بعد فالسلام عليكم yau talata hudu da watan muharram hijira na dubu da dari hudu da talatin da biyar kusan mun shigo kalanda ko a ce mun shigo kalanda ta musulunci muna roƙon allah ayyukan da muka yi a cikin wancan shekara na kwarai allah ka amshe su ka lullunka su miyagu allah ka yi mana wannan ma shekara dukkanin alkhairinta Allah ka ba mu shi sharrinta ma Allah ka tsare mu daidai da 28 ga watan goma 2014 za mu yi karatu na 18 a cikin hamziya akan yabon annai muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu tashi baiti na 334 a satin da gabata an yi magana akan darajar ahalul baiti da kuma bayani akan abubuwan da suka same su a ɗaffo da kuma a Karmala. a ƙarshe aka kawo magana ta al'imamul Rabi radiyallahu ta'ala anhu na cewa da yawa abubuwa aka ruwaitowa kan matsala ta kashe sadina Hussein radiyallahu anhu a bangaren Yazid cewa bai tabbata ba ta hanya ingantatta cewa annahu qatalahu wala amara bi qatlihi kamar yadda hujjatul islam al-imam al-ghazali ya fada inda za mu tashi shine ما رعى فيهما دمامك مرء سم وقد خان عهدك ورعساء أبدل الود والحفيظة في با وأبدى الدباب النفكاء وكست منهم قلوب على بكت الأرض فقدهم والسماء تبيتي نكرشي يا مغانا كان سيدنا حسن da سيدنا حسين رضي الله عنهما to shine magana akan waɗanda suka kashe su din nan shi na ce mar'usun mabiyi mara'a bai kiyaye limamaka ya giya ta alƙawalinka ba fihima kan Hassan da Hussein ana kamar yana magana ne da Annabi Muhammad sallallahu sannan wakar hakika, alhali a ru'asa'u shugabanni khana sun zambaci a hadaka alƙawalinka da kai na cewa a kiyaye mutunci da martaba ta ahalul baita Allah ka yadda da su baki dai dole ne wallahi ga kowane mutum a cikin zuciyarsa dari bisa dari ya tabbatar da yana son ahalul baiti so na hakika bayan haka sai ya ce abdalin hudda domin sun murmura soyayya wal hafizata da kiyayewa fil ga 'yan uwa na zumunci naka yana bayani ne akan zancen Allah kulla as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba a wannan aya to wayannan da suka yi tsaye akan zub da jinin wayannan jikoki naka to sun hurhurar da so da kiyayewa ga zumuncinka to Allah ki ka'o ramu wa abdad sun bayyanar da bai ba mana asirinsu ya tunu wato wannan misali ne ake bugawa kan isti'ara ta sirihiyya cewa ramu sun bayyanar da damaimansu wato shi damu idan ya yi rami sai wani rami na daban sai ka azan yana wannan ashe yana wancan sai ya hita wancan ya tsere to daggare shi ma sai a ce na faƙal yarfa'u tanfiqan daga na aka cagu suna na munafuki, kamar da ya a cikin asirahu to anan duk wanda damuwa ya karshen ta zai yi zai hito to haka wa'annan da suka yi tsaye akan zub da jini wa'annan bayan Allah ya nuna tabbas dama a cikin zuciyarsu akwai ƙiyayya da su yanzu na ta hito ga hili to shi awwa abbat bi babu hannafiqa haka yana magana ne da su ashamar shi a din nan dan aljaushar shi yayi mubashara da kashi sayyidina Husayn radiyallahu anhu karkashin tawaga ta ibn ziyad amma da wanda ya mubazara mubashara da kashin shine ashamru ibnu wannan kenan karshen ta mashi shi ziyad ya kashe shi saboda ya tuna jin daɗin cewa shi ya kashe na musai. ka kusa wannan ya shiga bala'i ko jin daɗi ya yi bale a ce ta hannu ne zai kashe ɗanɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda daga cikin bayanin martabarsu bayani na can take. to a nan kin ya nuna waɗannan da suka kashe su maimakon su so su sai sun ka yi sun ka ƙi su sannan har yau dai duk wani wanda ke takaici na ahlul baiti to ya shige a cikin wayancan akwai da ake ce madi ya zo maka ranar takwas ga wata da rundunoni masu yawa a lokacin hijira dari uku da goma kaga wurin shekara dubu yanzu da wani abu shekara dubu da kusan ishirin da shidda ya kwace dukiyar mahajjata ya kashe su a cikin masallaci a cikin ɗakin Allah ya kama su kai sai da mai kasance sharifiya yakan sai shi ta da dirhami hudu sharifi namiji da dirhami biyu saboda sun kama halin baiti da yawa shi wannan mai aƙida ce ta shi a shi wannan karmadi wanda ya wannan aiki sannan a lokacin suka kashe sarkin makka na wannan lokaci suka cire ɗakin eh, ƙofar ɗakin ka'aba kuma suka cire wannan tuwaki na ɗakin ka'aba ne suka je wasu da suka kashe a cikin rijiyar zanzan sannan suka turbata saura a cikin masallaci ba wanka ba sallah har suka je da alhajar aswad wanda ya zauna a wuri ne a can cikin kufa kaga dai mutanen kufa akwai matsala ƙwarai sannan wani daga cikin sarakuna na wannan garin makka sai ya ba shi kuɗi dirhami dubu dirhami dubu talatin sannan an su wannan shi ɗakin abin nan alhajar al'aswar gare shi amma shi karmadi yana cewa a cikin waƙa. ana billahi wa billahi ana yakhluqul khalqa wa ufnihim ala subhanallah ma'ana ina bukata da Allah Allah na bukata da ni dan yakan yi litta shi a bukatar da nake da shi sannan ne ke kashe su shi a bukatar da yake da ya talinta in kashe mai kaga wannan kahirci ne wannan bait wannan bayani na cikin littafi na farfesa Mustapha Murad hafizahullah wanda ake cewa rihlatul khuludi ad-dar al-akhirati su ahlul bait dole ne a tabbatar da an kiyaye martabar su asusu su na hakika ne ayi koyi da su al-imam shafi'i yana cewa ya ahla bait rasulillahi hukukum fardun min Allah fil qur'ani anzalahu كفاكم من عظيم القدر إنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له كما ديتو cikin as-sawa'iq al-muhrika na ibn hajar al-haytami yace ya ku ahlul bait son ku dole ne kuma cikin Alkur'ani Allah ya saka suwa ya ishe ku daraja duk wanda bai muku salati ba ba salati gare shi bayan haka sai ce ta zukata minhum nawa'an can wakasassun bushin suka ƙeƙashe suka yi rashin imani alaman ga waɗanda su ahalul baiti ɗin nan al'ardu wasu sama'u sama da ƙasa baka sun yi kukan faƙadahun rashin su wannan kenan akwai waɗanda ba ma baka ta alaihi musu sama al'adu su ko sama da ƙasa sun yi kuka akan rashin su shi ba mumini sama da ƙasa suna yi kuka kan rasuwarsa ita ƙasa domin yawan sajadar da yake yi da yawan ibada ita ko sama kukanta saboda rashin an bar ɗaukakar da ayyuka ne na ƙware zuwa gare ta to in dai mumini ina ga ahalul baitin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka kai mumini mai saurare na in ji al'imamul busi in dai har ka cewa sama da ƙasa gaba ɗaya sun yi kuka akan rashin su to kai me kaka jira to shine don haka yace fakihin mastada'ata kai kukan su gwargwadon ikonka amma kuka ba na sauti ba ba na tsage aljakwai ba ba na tsage jiki ba ba na sanya tufafi baƙaƙe ba da zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai na nufin kuka da hawaye kamar da ma'aiki aikata ga ɗansa Ibrahim radiyallahu anhu amma yake ce inna ha rahmatun wa inna ma yarhamu Allahu min ibadihi rahama hadisi da Bukhari da Muslim suka ruwaito to kai kukan su gurgudun ikon ka inna qalilan hakika kaɗan ne fi azimin min al-musabi ga babban musiba to albuka wa ai kuka ma'ana in musiba ta shabe ka komai girman ka akalla ne a samu kayan kuka akanta kanta to bale musiba ta wa'annan ahlul baiti din Allah ka da su to shi ne ce yau min. to ka san wasu su ga ashura kawai suke damuwa ko su nuna damuwa tare da su an musabbabi to shi ya ce bari ku ji ni kullu min kowane yini wa ashura o matsayin ashura nake ganinsa sannan wa kullu ardin kowace ƙasa ta duniya karbala karbala ni doke ta ni karbi saboda bakin ciki na minhum game da matsala ta ahlul baiti din wa'anda rayuwarsu ta hita a can karbala udi to ni kullum cikin wannan damuwa nake to kamar ya fassara wancan kuka da ya ce kaga yana nuhin ka damu kenan domin ga bayani nan ya zo sannan abin lura shi ne kowace ƙasa littafi kowane zamani na sabu kaina ba zan mance da wannan damuwa ta kashe sayyidina hassan da husaini ba da sauran ahlul ta Allah ka yarda da su baki ne Ya ce ala ta nabi ya ku iya gidan annabi to anan iyalan gidan annabi matsalolin duka da wasu ce matansa kun yake nufi domin su ne sababin nusuli sannan ba a iya lai babu mata ko suka ce a'a a nan yana ana nuhin aliyu da fadima da hassan da husai da radiyallahu anhu amma dai kuma sun hada su malamai na hadisi suka ce duk wannan bayani akan ahlul baiti duk aya ta sauka akan su domin wata rana ya sanya sayyidina ali da sayyidina hasan da husain da fadima radiyallahu anhu a cikin bargo yace allahumma haula'i ahla baiti wa khasati azhib anhum ar-rijsa wa tahhirhum tadhira ya allah wa'annan iyalan gidana ne ke bantacci ya allah ka tahe da kazamta gare su ka tsarkake su tsarkakewa sannan a hadisi kuma ya haɗa abbas da diyansa a cikin wani bargo Ya rabbi يتي يا رب هذا عبدي وصنوا عبي وهؤلاء أهل بيتي فاسترهم من النار كستري إياهم بملاءة هذه يا الله قاوى سنبونا dan uwan babana ya Allah yallan gidana ne wa yan Allah ka rihe su da wuta kamar yadda na rihe su da bargona wanka ba lokacin ba mutane a nan ne uskuffatul ba da hawaidul baiti gaba ɗaya suka kama amin amin amin ma'ana katangin ne gaba ɗai da kuma dangaramomi suka kama amin amin kamar da cikin ashifa ta alƙaliya da kuma ta'alimul anami da shehu abdullahi don haka ahlul baiti kamar da hadisi ya bayyana ingantacce su ne alu aliyin alu aqirin alu ja'far alu abbas sannan kuma alu aliyin da alu abbas suka samu keɓanta ta musamman da wannan keɓanta Allah ka yarda da su baki to kaga ashe matsala ce mutum ya mai da wasu ahlul bait saniyar ware ya doki wasu don ko wadanda suka doki alu ali ba gaba ne suka doki su ba baka ji suna yawaita magana akan sayyidina hasan ba radiyallahu ta'ala to bayan haka sai nuna jin ciwo ne na cewa da ya samu iko ya yi lokaci a lokacin da wannan abu ya faru na ahlul baiti wallahi da ya taimake su to amma duk da haka tun da bai da iko mi an magani Allah ya ce allazina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ne ce ghaira anni sai dai ni kenan nan karka ji an ce kukan suka ce na da aqidar kuka da a ah, aljihwai da marin huskoki da keci jiki to shi ne ce to ga mataki na ƙarshe ne gare ni ghaira ne sai dai ni fawwaltu amri ila Allah na zuba al'amari na ga Allah game da abin da an kawo ahlul bait dan bai ta sun wata fuwidiyal umura zuba tawa zuba al'amurra na bara'u ya nuna na yi tawaye daga ƙarhina da dubara ta duk gaba ɗaya na yi tawaye gare su na mai da abin ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ya zama dole ga kowane musulmi balle kamili domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa li tu'azzil muslimina fi masa'ibuhum musibatu bi ma'ana duk musiba ta rashi na ta hankurantar da mutane duk musibar ta shahe su sannan yana cewa man usiba bi musibatin falyadhkur musibatahu bi fa innaha a'dhamu al-masa'ib duk wanda an ka sama da wata musiba ya tuna musiba ta rashi na ita an mahi girman musibobi kamar dorto a cikin muwadda to ba a da sallama ya wuce mutum bai tsina ranar bakin ciki ba sannan sai da na abubakar ya wuce bai tsira ranar bakin ciki ba zagin sai ma zai aisha ta wuce bai da ranar bakin ciki ba in ma wai zai tsaye suwa amma zagin ta zai kuma ranar sannan sai da na umaru kashe shi aka yi bai tsada ranar bakin ciki ba sai na usmanu ma kashe shi aka yi kuma ƙarshen ta masu wa'annan masu nuna bakin ciki su suka kashe sai na usmanu din nan wannan kenan amma ba su tsaye da rana ta damuwa akan wa'annan ba sannan sai na ali ma kashe shi aka yi hawarija suka kashe shi wanda can mutane da suka rike da suka koma hawarija amma ba su da ranar bakin ciki akan kashe sai na ali ba Kashi kuma aiki yana cewa alhassan wal husainu sayyida shababi halin jannati wa abuhuma khairun minhuma hassan da husainu suwa gabanin duk wani saurayi na aljanna amma baban su ya yi su inji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kaga wannan tsayi da rana ta damuwa akan na husaini shi ya nuna wata yaudara ce ake so a wa musulmi ba hakikanin gaskiya ba wannan duk wanda ke fahimta hakika ne al'amari zai tabbatar da haka to sannan bayani akan ɗoko sassu, tabbas waɗanga da suka kashe su sai da husaini tabbas 'yan uwansu badal abbasi a halin baiti sun ɗoko sassu, kamar yadda gabaituka nan zai faɗa to shi ne ce kullu ya rufa yaumin da yawa yi ne Musulmi, wanda ya ɓata mai rai karbala a can karbala A zaura'un azzaura'u wuri ne cikin bagadada to haffafa ita ta sauƙaƙar da ba da wuzirhi sashen nauyin wannan abin da ya faru na karbala don haka azzaura'u sun yi min komai akan ɗauko fansat wa'annan bayan Allah wa'anda can da ke cewa za su ɗauko fansa ɗin nan watakila ma da an yi lokaci da su wallahi da ja da bana za su yi bale ma su ne musabbabi sai ce ya ci gaba da fassarar ya ɗauko fansar take shi ne ce wala ma'adi alhali makiya abokan gaba waɗanda suka kashe ahalul baiti idnan to ga yadda banul abbasu suka yi musu ka anna kulla darihin minhu ka ce kowane wanda aka yi kari da shi cikin waɗanda da suka kashe ahalul baiti ga su an kashe yanzu an raba musu to ka ce azzirku sarka ce cikakka kulla anhul wika wanda an ka walwale ɗauri daga salka ɗin ma'ana a kashe mutum a bashi nan a kace kawuna ne jininsa na tsiyaya a basu ba turgudewa cikunan su su cika har su kama zub da jini kamar dai sarka ce cikakka wadda an ka wani daurin ta kaga ruwa za su zo to haka cikunan su sun ka kama an ka basu nan shanye a cikin rana matattu wa'in da suka kashe a wani baiti kaga ɗauko fansa ta hakika amma za ka ga mutum wasu sun tallabi sura ta baitul muqaddis idan suka tallabe ta wai ta yaɗa kufan za su yi ba mu san inda wa ba kuma a ina a yaushe za su ɗauko fansa alhali ko su ba su hita wai ɗauko fansa za su yi wataƙila za su ɗauko fansa ga wayan gada banul abbasi suka kashe kila ba kila kakanninsu ne kaga za su ɗauko fansa kan cewa sun yi sanadiyar kashe ahalul baiti su ko bani al-abbas sun rama ma yan uwansu ahalul baiti wannan ke ala nabi ya ko iyallan gidan annabi ibtum kun sarkaku inna ma yuridu allah li yuba ankum wa tajsa ahlal bait wa yumahhirakum tahira fadabal madahu yabo ya daɗaɗun da gare ku Waɗabar ɗabar marsiya kuma ta yi daɗi gare ku ma'ana ya da ne muku ya yi daɗi kuma marsiyar da ne muku ta tsarkako domin ku tsarkakakku ne gaba da bayani akan son ahlul baiti annai muhammad sallallahu alaihi yana cewa sai da rantsi yallan ya ce zai nafsi bi ne. na rantsi da wanda rayuwa ta take gare shi la yubgiduna ahlal baiti ahadun illa akabbahu lahu bin nari ba wanda zai ƙi ɗaya daga cikin mu ahlul baiti guda ka ƙi shi wallahi wace Allah ya kihu mutum sai ya shiga wuta kamar da alhakim ya ruwaito ya zabilla don haka kai duk da wanda ya sa kuta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aljanna yayi domin mai kira ta na roki Allah mutalici na Allah a tazawwaja ila ahadin min ummati wa la tazawwaja ilayya ahadun min ummati illa kana ma'i fil jannati fa a'mani dhalika Ad-Dabarani ya rawaito shi a cikin Hausar ma'ana duk ma'aiki ya aura daga gare ku ko kuka aura daga ma'aiki wallahi sai kun shiga aljanna don haka su ummu habiba mahaifiyarta hindu da mahaifinta abu sufiyana wallahi duk ƴan aljanna ne ƴan aljanna ne yan Allah ka da su baki ana ne dan nan hassanu madahikum ni ne hassanu akan yabon ku hasanu sabit wanda shekara da 120 yayi sittin ga jahiliya sittin ga musulunci sannan mawaki ne fasaha yana ta kariya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa kuma yana zambo ga bakiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma sai da ba yake ce Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus a cikin masallacin Madina ya Allah ka karfafa shi ga ruhul qudus hadisi na bukhari to shi ne ce ni a hasaru ga yabonku fa na nuhutu idan ni kuka alaikum akan ku kuma zan jirkice fa inna al khasa'u kuma zan koma khasa'u bayanin ta ya gabata wato ita khasa'u tana yawan kuka ga dan uwanta saharu daga cikin abin da ke cewa a ainihin ya wa la'ata juda la'ata miki a ne saharin na da ya ku idanuna ku zub da hawaye kan ku san dare wai ba za ku yi kuka ga saharu na kyauta ba ma'ana dan uwanta ta musulunta ga hannu a Muhammad sallallahu alaihi sannan gaba ɗaya malaman waƙa sun ijima'i cewa ba irin ta kaminta da bayan da ta kai wakanta ta zo yakin kadisiya tare da ɗiyanta guda hudu tana kwaɗe ta su su tabbata ka yi gudu ta ce in ma kun ga yaƙi ya sauta ku nuhi yaƙin don ku samu aljanna ƙarshen ta gaba da ɗayan ta hudu aka kashe su rana guda ga abin da hansa ta ce Allah ke da ita alhamdulillah alladhi sharrafani bi qatlihim wa arju an yajma'ani bihim fi mustaqarrir rahama Allah ke da ita na gode ma Allah da ya ɗaukaka ni da kashe ku ina fata Allah ya haɗe ni tare da su kuma a cikin tabbatattar rahama shine a cikin aljanna da haka sai da umaru Allah ka yarda da shi ya kasance yana ba ta arzikinsu kowane yana ba shi ɗari biyu na wannan lokacin kama a ce dubu ɗari biyu misali har lokacin da an an shi sai da umaru yana ba su wannan albashin abin da tuncin al'isti'abu bi ma'arifatul ashabi na ilmin abin annabari da kuma al'isaba fi tamizar sahaba na ibn hajar al-asqalani yace sun tumun nasa fituka ko ahlul baiti kun jagoranci mutane ne da tsoron Allah amma wasu ku duk waɗanda ba ku wanda ba su yi aiki irin naku ba albaida ubarin abu shine azurfa wasu safra'u da fata shi ne zinare saboda ta su suka shugabanci shi ma'ana yana bauta musu ne duk wanda bai aiki irin na ko don haka ko kun shugabancin mutane da tsoron Allah to a nan baiti goma sha biyu kenan kuma a nan za mu tsaya ya yi bayani akan yabon ahalin baiti ya an ka hada da na satin can baiti ishirin kenan yanzu kuma zai so soma yabon sahabban annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan shi a hakikanin ahalin sunna mutum ya laƙe ma ahalin baiti ya laƙe masa habbai ba tare da ya ruba so ba shine zai ce baiti na ɗari uku da arba'in da shida wa bi ashabika alladhina hum ba'da hum ba'da da kafina al-hudatu wal zai ci gaba da ruwan sahabbai musamman al-ashratul mubashsharuna bil janna Allah ke yarda da su baki ne wasu sun laƙe ma ahalin baiti kamar suna son su da gaske alhali ƙur'anin nan da yawan ahalul baiti ba su yadda da shi ba sannan sunna ba su yadda da ita ta yi magana kan ahalul baiti ga yanar hadisansu a cikin Buhari da sauran ashabu sit amma ba su da abokin faɗa irin mai bin sunna gara hakikali wannan ba so ba ne sannan wanda ya kawo wannan aƙida ta zagin sahabbai mai hude ne tun harko ya kara da son ahalul baiti an san kai musulmi na hakika ne wallahi baiwa kake halin bait wallahi ko iyallan gidan mallamin ka ba ka ki bale iyallan gidan muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka sai ya kara da son ahlul bait da munafunci domin ya jawo sai ya koja wasu haka hakikanin son ahlul bait na hakika ne wallahi ahlus sunna wal jama'a ya ishi wa misali a wannan ƙasa ta wanda ya jaddada da addini sunan da ke ɗiyarsa gaba ɗaya ahalin baita da sahabbai da kuma annabawa shine shi usman da kuma iyalansa gaba ɗaya daga cikin ɗiyarsa akwai sa'adu ɗansa na farko kaga daga cikin sunan da ke sahabbai ne sannan yana da abubakar atiku sannan yana da umaru guda biyu sannan yana da alhassan wanda aka da su tare sannan kuma yana da aliyu guda biyu aliyu babba da aliyu karami sannan yana da khadija guda biyu yana da fadima guda biyu yana da aisha guda uku haka ma shehu abdullahi cikin diyansa akwai abubakar akwai aliyu akwai khadija akwai fadima akwai aisha guda uku a wannan Dukash kuma za ka ga mutane da yawa suna sanya sunan ahlul bait musamman fadima saboda son ta da suke yi wallahi ni din nan na san wani aji na makaranta aji guda wallahi ajin nan fadima ɗaiɗai har guda goma sha biyu a cikin wannan aji aisha guda tara wallahi na san wannan makarantar na san wannan aji kaga domin son da kuma na san wata koyo wallahi na gane ta wallahi tallahi billahi sunan ta fadima sunan mahaifiyar ta fadima sunan diyar ta fadima sunan jikanyar ta fadima don me saboda son da ta kai ma fadima aka yi ma fadima za ka ga kasuna in ka ji fati fadima ce in ka ji inno fadima ce in ka ji ta rasulu fadima ce in ka ji zahara'u fadima ce in ka ji fatima ko fadima duk dai fadima din ci don ni, saboda son da ahlus sunna wal jama'a na hakika ne ke wa ahlul baiti Allah ka yarda da ahlul bait da sahabbai baki dai Allah ka tsare mu daga wani daga cikin ahlul baiti ko sahabbai don girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a raba su domin abu guda ya gama su bayani na ƙarshe da yake lokaci ya cika rabin awa ta zan ƙara ko da minti uku zuwa a kan watan nan da muka samu kanmu na ashura yau dai hudu ga wata ko to kusan ana son a yawaita ibada a cikin wannan wata na muharram sabuwar shekara daga cikin abubuwan da ake azumi musamman azumin ashura malamai sun yi sabani goma ga wata ko tara amma abin da ya kirdada shine ka yi na tara ɗin ka yi na goma domin yana karkar zunubin shekarar can da ta gabata gaba ɗaya zai karkare ma zunubanka wannan kenan kuma hadisi ne ingantacce haka kuma bayani kan girman wannan gini hadisi na ingantacce a cikin bukhari ma akwai wannan hadisi wanda annabi sallallahu alaihi a lokacin da aka yi hijira iske yahudu suna azumi na ashura ya tambaye suka ce ai ini ne wanda Allah ya halaka fir'aun ya cirar da annabi Musa da banu Isra'ila amma yake ce nahnu aula bi Musa minkum mun yi cancanta akan girman Musa bisa gare ku sai ma aike hori sahabbai a kama azumi sai zan shi ake yi sai da bayan shekara biyu da hijira aya ta sauka akan kutuma alaikum siyamu din sai aka kama azumi na ramadana sai ashura zan mustahabbi don haka mustahabbi ne shi ko ta iyali shi hadisi ya zo da shi amma hadisin da ifi ne amma yana da kasaratu duruki ma'ana yawan hanyoyi sai zan hasanu don haka malaman masabobi gaba ɗaya guda hudu sun tafi ga cewa ana yalwata ma iyali kowace mazhaba kake al-imam malik al-imam Al'imamu al Al'imamu Abu-Halifa imam abu hanifa rahmatullahi alayhi haka kuma wanda ya jaddada addini a wannan ƙasa shi da shehu na usman nufodi a cikin ihya'us sunna wa ihmadul bid'a ya nuna ana yalwata ma iyali ana yalwata ma iyali gashi na rubuta a cikin ihya'us sunna sai dai ce kuma kan ayi takalifi shine wahal da kai wannan kenan in kuma an kasawa har da kai to tabbas ya zama ruhi, don mun san akwai masu cewa in baka cika cikin ka ba za a cika ma shi da wuta wannan wadi ɗaya ne a haka ba a wahal da kai a ciki ya ce musamman wala siya malaman ya fita da bihi musamman da ake koyi da shi ya ci da su kai ne ya ƙarfin hali don wani idan aka ce malama ne kowa ne aikata abu kaza ba zai tsaya wani bincike ba zai yi bukata kawai to daga cikin abubuwan ake so a yi akwai wasu goma sha biyu wanda ba hadisi ya zo da shi ba maganganun malamai suka yi istihsani kamar da ya fito cikin bayani a mawahibul jalili da kuma harshe sharhoka na mutasar abubuwa guda goma sha biyu malamai suka yi istihsani suka kawo daga cikinsu akwai shafa kan marayi wanda mahaifinsa ya rasu za ka sha goshi ne zuwa tsakiya wanda mahaifiyarsa da tsakiya zuwa goshi ne sannan za a yawaita sadaka za a yawaita ziyarta malamai da kuma Gai da mara lafiya da kuma wannan azumi da rota mai iyali da kuma daga cikinsu akwai lahu guda duhu kenan eh, duk dai daga cikin wannan wata ne a takaice a gurguji haka kenan akwai hadisai ingantattu da suka yi magana akan azumin da kuma falalan yini amma hadisin da ya magana akan yarwata ma iyali hadisi da ifi ne amma hanyoyi ya sa ya zama hadisi hasanan sannan a gan falala ta aiki ko targibi da targibi suwa da tsoratarsuwa malamai na hadisi sun yadda ana aiki da hadisi da ifi in shi ne ga ahli suna wa jama'a suna wannan yalwata ma iyali sannan waɗannan abubuwa guda goma sha biyu da muka wato rabin su to wannan malamai suka kawo su ba bai hadisi ba ne nan da ake samun kamar da ba su yadda da su ba wanda suka yadda da su sai su ce ai ga hadisi alhali ba ga hadisi ba ne kamar azumin kuralle ko ai ba hadisi ba ne ta jariba ne ta yau da kullum haka ga mahi yawa yana faɗuwa haka amma ba hadisi ba ne don haka ma'ana ba ma'aiki ya faɗa ba shi abdullahi cikin misbahu yana cewa hadithu yau ne dukkan wa man arab ai nafsahu a batilun liman arab wannan ke sannan ga musulmi rana ce ta farin ciki ita ashura ba rana ce ta bakin ciki ba balle a sawo babban tufafi da kuma bakan manufa ana zagin horhoro su ne sahabba annabi Muhammad sallallahu alaihi hadari ne bala'i ne mutum ya wani abu wanda musulunci bai yarda da shi ba wannan kenan domin da za a riƙe ranar bakin ciki da waɗannan da muka gabata cikin manzanni da cikin sahabbai da mun ji an rike ranar bakin cikinsu sannan ma'aiki hadisi ingantacce na cewa laisa minna bai cikin mu man darabal hududa wa shaqqal jiyuba wa da'awa bid'a wa da'a bid'a wal jahiliyya duk wanda ya cage aljakwai ne ya bugi kumatu ne kuma ya mugunya addu'a irin ta jahiliya bai tare da mu don haka duk wanda ke wannan aiki wasu hanki ta jikinsu suna yi ba su tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka allah ka taro su allah ka shirya su mu kuma allah ka tsare mu alkhairu wannan shekara allah ka ba mu shi ta allah ka tsare mu allah ya so ni sati za mu tashi akan bayani akan sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi bayani akan alal baiti Allah ya yarda da su barke dai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh